Da yake bayani a gidan talabijin RTN mallakar gwamnatin Nijar alkali mai shigar da kara a kotun ɗaukar kara ta birnin ya mai, Salisu Shebu ya ayyana cewa bayanan da suka tattara sun yi nuni da cewa sun gano an ɗauki hotunan barikin dogarawan fadar shugaban ƙasa da suke zargin haɓararren shugaban ƙasar ya tura wa Faransawa. sannan ya ce sun bankaɗo tsarin da aka kitsa a ƙoƙarin tantance filin da jiragen helikwafta za su sauka su ɗauki shugaban da iyalinsa domin kai su birnin kebbi. The du camp de la garde présidentielle dont les images sont envoyées mai shari'a salisu shebu ya kara da cewa binciken kayayyakin da aka kama a hannun masu yunkurin tserewar da wanda aka gudanar a fadar shugaba bazum sun ba da damar kama makudan kudade da kadarori masu daraja une fouille minutieuse des colis et une perquisition opérée dans la résidence de l'ancien président ya ce miliyan 86 da jika 250 na sefa da dalar amurka 17,017 da euro 3,833 da pound na ingila 5 da ghana cedi 16 da zinare gram 2,800 da azurfa gram 333 da kwamfutoci 3 da na'ura guda ta daukan hoto da wayoyin hannu 13 da layukan waya masu tarin yawa da takardun filaye kimanin 25 da dai wasu wayoyi sama da goma da aka lalata da bindiga samfarin bereta da sauran kayayyaki. sannan an kama kuɗaɗe miliyan 68 na sefa da kuɗaɗen ƙasashen waje a hannun wasu dogarawan fadar shugaban ƙasa da ake zargi da hannu a yunkurin tserewarsa. 13 25 de wani na hannun dama haɓararren shugaban ƙasar sahanin muhammadu da ke mai da martani a kan waɗannan zarge-zarge na kallon abin a matsayin yunkurin shafa kashin kaji bayan mun saurari wani jigo cikin kuci general tumba a ƙasar lome inda ya kwatanta cewa da a wannan hwa da shugaban ƙasa ba su ga wace irin teknoloji ta zamani ce wadda ya kamata a zo da ita wadda za a iya kai musu hari a samu galaba wanda ya kwatanta ma idan an ka ce ana son a hidda shi shugaban ƙasa ko shakka babu sai dai a ɗauki gawa tai kusa annan yanzu ku unhwani da shari'a ku ce wai a'a har yanzu ku kuna nan bayan ce haba in mai hodi bai da hankali to ma saurare yana da hankali kuma su sani wa da Allah yana nan hukuma Allah bai kwana to amma a ra'ayin shugaban kungiyar grass gayya salisu amadu na ganin bai kamata ya gaugawar yanke hukunci kan bayanan na hukumomi ba sha'anin shari'a ba a anticipe ba a gaugawa kada miya dawa na rumbu. Baskai shari'a wata gona ce daban wadda duk lokacin da ka ɗauke ta haika ga a ta huce wannan bayanin gidan shugaban kasa dan an ce an samu kuɗi miya a maki a ciki gidan shugaban kasa dan an ce an samu zinariya miya maki a ciki ba dan an ga kuɗi ba za a ce ga muno kuɗin ba dan an ga zinariya ba za a ce ga muno wani zinariya ba dan an ga muno wani kama kama za a ce ga muno sai shari'a ta yi bincike a huddo a hudu menene wannan abin mun hoshi ko miye za a yi da shi a ranar 20 ga watan Oktoba da ya gabata ne majalisar sojoji ta CNSP ta ba da sanarwar dakile yunkurin tserewar shugaba Muhammad Bazum da iyalinsa da jami'an tsaron sa biyu har ma da da masu dafa masa abinci su biyu lamarin da ya haifar da babbar muhawara a tsakanin 'yan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.